fitar da su nan ka jina ya gama ka soka ta cikin wannan yayi kamar zan a ƙasa a duk da haka aiki ya duk da haka wani zai zo wani dan gura ko an ga tambaye zai su yi ka kauli da ba daidai kaza dai kaza kaza kaza wanda ya iya abin shi ya iya ne ko ka so ko baka so wanda ya iya abin shi ya iya munafurce ina tsoron mutanen ne ma yanzu ka yi mutum alheri sai ya cuce ka? kai ba ku ba kun zo ku ba kun zo kun zama ku ba kun zo kun zo kun zo sai kwanu nuna kukan ku yan gari to kai ba ai shi rayuwa idan ka zo ka samu mutum a waje dan uwanka to ka rike sa kawai matsalar guda daya ka samu wanda ya san yake tsoron Allah ba zai ce ka ba amma ku sai su ka hada su ah, ka wurin mu ka hada su ka ba dalla dalla ka ga su iya aiki ba su ce kaza kaza kaza ka ajiye miliyan wannan koyi wanda ya ga wannan ma ya san aiki ne goro uba shegu mm. sai su hana Allah ya ruwan sama ruwan sama Allah in ya taba ka ko ta yaya kai zai yi goro uba matsiyata ka gani ba mhm. miliyan